lokacin da ta farfado a asibiti ta kalli bakin kofa sai ta hango kofa a rufe take ta yi yunkurin tashi ta buɗe kofar ta kama gabanta sai ta kasa tashi sakamakon nauyin da kafafunta suka yi mata muka ce da ƙyar take iya motsa kafar ta kalli kafar da sauri don ta ga abin da ya samu kafa tata nan idon ta ya hango mata bandeji nan naɗe a kafar tata ta ce cikin zuciyarta me ya sami kafatawa allah gani gare ka nan take hawaye ya jike fuskata tana cikin wannan hali sai ta ji an turo kofa an shigo ɗakin muka ce cikin sauri balkisu ta kalli bakin kofar don ta ga wanda zai shigo mace da namiji suka shigo namijin yana gaba macen tana biye da shi a bayansa da takardu a hannunta fararen kaya ne a jikinsu gaba ɗayansu abin mamaki namijin yana shigowa ya kama murmushi ita ma macen murmushin take yi to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba suka iso gadon da bilkisu take a kwance abin mamaki bilkisu sai ta ja mata sallama bilkisu ta amsa sallama tasa hakika ta samu natsuwa da ta jiya mata sallama da hankalinta a tashe yake bata san irin mutanen da take tare da su ba to jin salama da mutumin ya yi mata sai hankalinta ya kwanta bilkisu ta saki ajiyar zuciya mai karfi mutumin ya kalle ta da sauri ya ce mata kwantar da hankalinki baiwar allah sunana dr sanusi wannan kuma sunanta dr salma mu muke duba lafiyarki mun yi farin ciki da muka shigo ɗakin muka same ki kin samu sauki allah ya sa kin farfado yau ki biyu kenan kina a cikin asibitin nan sai yau allah ya baki ikon farfadowa sannu kin ji bilkisu ta daga masa kai alama ta ji abin da ya ce mata amma bakinta ya kasa furta wani abu likitan ya kuma kallanta ya ce baiwar allah yanzu me yake miki ciwo a jikin ki? a hankali bilkisu ta ce masa ba abin da yake min ciwo a jikina ya ce alhamdulillahi allah ya ƙara kawo sauƙi matar da take kusa da shi ta ce amin sannan matar ta ci gaba da cewa hakika yau idan alhaji ahmad ya zo shi da hajiya amina za su yi munna sosai ganin yadda allah ya sa ki ka farfado dr sanusi ya ce hakika alhaji ahmad zai fi kowa munna da farfadowarta don alhaji ahmad tun ranar da wani abun ya faru hankalinsa a tashe ki muradinsa kullum ya ga ta farfado yana ta addu'a Allah ya sa kar ya zama shine sanadin mutuwarta duk da ba da gangan ya buge ta ba ba daɗi ka zama silan mutuwar mutum matar ta ce wannan haka yake bilkisu tana zaune tana jin su kamar ta tambaye shi waye kuma alhaji ahmad da hajiya amina sai ta ga bai kamata daga dawowa hayyacin ta bata hauyin musu tambayar kwakwa dr salma Da matsa kusa da balkisu sannan ta dafa kafaɗarta ta ce mata sannu kin ji baiwar allah ina so ki kwantar da hankalinki ki samu lafiya ki warke a kai ki wajen yan uwanki kin ji balkisu ta daga kai kawai mata ta ci gaba da cewa ki kwanta za mu wanke miki kafarki kullum sai mun wanke miki saboda kin ji rauni a kafar bayan mun gama wanke miki dr sufayani zai shigo don yi miki awo ya ga bebin da ke cikin cikinki lafiyarsa kalau sannan da lafiyar jikin ki. sai a lokacin bilkisu ta tuna da ciki da yake jikinta ta sa hannu ta shafa cikin nata ta ji alamar cikinta yana nan nan take ta tuno da yayanta hashim sannan ta tuno da hanyar da ta samu cikin hakika hashim ya yi mata cin zarafin da ba za ta taba mantawa da shi ba don ko me ya same ta shine sanadi kama a mafarki bilkisu ta ji ana yi mata magana ta dawo hankalinta ta kalli dr salma ta ce haba baiwar allah ai yana da kyau ki riƙi kaddara mai kyau ko mara kyau a kowane hali da kika tsinci kanki kina cikin wannan halin idan baki kwantar da hankalinki ba ba za ki samu lafiya ba samun kwanciyar hankalinki shine samun lafiyarki ki rage wa kanki damuwa kin ji ko bilkisu ta ce mata to dr salma da dr sanusi suka yi ta faɗa mata kalamai masu daɗi nan ta ji hankalinta ya kwanta damuwa da take addabar zuciyarta ta ragu dr sanusi ya fara aikinsa ya wanke mata wajen da ta ji raunin sannan ya sa mata magani balkisu ta sha wuya ba ta da yadda za ta yi dole ta tsaya suka wanke mata ciwon dr sanusi ya ce mata sannu ta ce yauwa hakika shi ma ya san ta yi dauriya ba ta yi raki ba dr sanusi ya fita yana fita dr salma ta ɗauke waya ta bugawa ma'aikatan asibitin waɗanda suke aikin dafa abinci ta ce musu a kawo abinci yanzu da sauri suka ceto nan da nan suka yi sallama suka shigo ɗakin 'yan mata ne su biyu su rike da flas ɗin abinci ɗaya kuma flas ɗin shayi ne a hannunta haɗe da kofuna suka ajiye a gaban dr salma suka fice dr salma ta kalli bilkisu ta ce baiwar allah ko zan iya sanin sunanki bilkisu ta yi murmushi ta ce ba komai sunana bilkisu dr salma ta yi murmushi ta ce mai gadon zinari ni kuma sunana salma bilkis ta ce na gode muku da ɗawainiyar da kuke yi min allah ya saka muku da alheri dr salma ta girgiza kai ta ce ki gode wa allah sannan ki gode wa alhaji ahmad da hajiya amina domin su suka kawo ki asibitin nan ake kula da ki alhaji ahmad ya kashe makudan kuɗi a kanki don ganin kin samu lafiya nan dr salma ta dinga jira mata magana tana faɗa mata irin abin alherin da alhaji ahmad da hajiya amina suka yi mata balkisu ta yi shiru tana sauraron abin da dr salma take faɗa mata bayan ta gama faɗar magana ta bilkisu ta ce wa dr salma waye alhaji ahmad ni fa ban san waye alhaji ahmad ba da hajiya amina dr salma ta ce mata ban yi mamakin abin da kika faɗa ba don alhaji ahmad ya sanar da mu komai ya ce ki da mota kin zo tsallaka titi ya ki wannan shine dalilin da ya haɗa ku da shi bilkis ta ce ikon allah abin da ya faru da ni kenan yanzu ina alhaji ahmad ɗin yake dr salma ta ce alhaji ahmad ba a garin nan yake ba ziyara suka zo da hajiya amina tsautsayi ya faɗa musu ya bar makudan kuɗaɗe ya ce a kula da ki jiya suka bar garin nan ya ce bayan kwanaki uku za su dawo shi da hajiya amina za ta zauna a wajenki ta yi jinyaki ta ce to shi alhaji ahmad ɗin ɗan wani gari ne dr salma ta ba ta amsa ta ce a kano yake an jima za ki ga ya bugo waya yana tambayar jikinki bilkis ta ce allah ya saka masa da alheri salma ta ce amin ana cikin wannan hali alhaji ahmad ya bugo waya dr salma ta kalli balkisu ta ce kin gama ya bugo waya ta daga wayar tana gaida shi cikin girmamawa bayan sun gaisa salma ta yi masa albishir da farfadowar bilkisu alhaji ahmad ya ce dr salma ba ki ji na bugo ina farin ciki ba dr sanusi ya sanar da ni ta farfado don haka na bugo waya in yi muku godiya allah ya saka muku da alheri dr salma ta ce ba komai alhaji ya ce tana iya magana dr salma ta ce yanzu ma hira muke yi da ita ka bugo waya ta samu sauki sosai alhaji ahmad ya ce alhamdulillah na gode wa allah allah ya kara mana lafiya dr salma ta ce amin alhaji ahmad ya ce don allah ga ta nan su kula da ita sosai ranar asabar za su zo dr salma ta ce allah ya kawo ku lafiya alhaji ya ce amin suka yi sallama da alhaji ahmad dr salma ta ce wa bilkisu alhaji ahmad ya ce ai miki sannu kafin su zo bilkisu ta ce mata tana amsawa cikin dabara dr salma ta kama bilkisu suka je ban ɗaki ta kai ta ta yi wanka sannan ta ɗaura alwala bayan ta gama ta kwaɗa wa dr salma kira daman tana tsaye a bakin kofar ban ɗakin tana jiranta ta gama salma ta shiga cikin banɗakin sannan bilkisu ta dafa jikin salma suka fito dr salma ta shimfiɗa mata da duma sannan ta yi sallama kafin bilkisu ta idar da sallah dr salma ta haɗa mata shayi mai kauri ta ba ta tasha bayan ta gama shan shayin dr salma ta ɗauko mata magungunan ta tasha bilkisu ta ji ƙwarin jikinta sosai san ba abin da yake mata ciwo a jikinta abu ɗaya yake damunta raunin da yake kafarta banda wannan lafiyar ta kalau ba abin da yake mata ciwo bayan kwanaki uku balkisu ta samu sauki sosai ta yi garau tana iya taka ƙafa ta yi tafiya ba sai ta dafa wani ba sun saba sosai da dr salma haka za su zauna su yi ta hira da balkisu cikin dabara dr salma take tambayar balkisu garinsu bilkisu kuwa sai ta ki faɗa wa dr salma cewa a nan garin take kawai sai ta ce mata ita ba 'yar nan garin ba ce dr salma ta ce mata ke 'yar wani garin ce bilkis ta ce mata a garin jos take dr salma ta ce allah sarki to me ya kawo ke garin nan bilkis ta ce gidan wata 'yar uwarta ta zo ta kawo mata ziyara ta zauna ta tsara wa dr salma karya saboda ba ta son ta sanar da ita labarinta na gaskiya sam salma ba ta yi tunanin bilkisu ba gaskiya ta faɗa mata ba game da labarinta ba ta yi tunanin bilkisu za ta ɓoye mata wani abu ba a kan labarin nata dalilin da ya sa bilkisu ta ki faɗa mata labarin ta na gaskiya shine saboda ta ji dr salma tana cewa wai idan alhaji ahmad ya zo zai kai ta wajen 'yan uwanta da kansa sannan ya sanar da su abin ya faru da ita to kuma da ta ji abin da dr salma ta faɗa sai ta ƙudurci aniyar kafin alhaji ahmad ya dawo ya same ta za ta kama gabanta to ranar asabar ɗin da aka yi alkawarin alhaji ahmad zai zo asibitin shi da hajiya amina tun safe bilkisu take nema hanyar da za ta samu ta yi dabara ta gudu ta tafi ta basu kamar dr salma ta san abin da bilkisun ta kudurta a ranta sam ta ki tashi ta bar bilkisu ita kadai tana kusa da ita tana ta mata hira suna hira wayar dr salma ta yi kara ta duba alhaji ahmad ne ya bugu suka gaisa da salma bayan sun gama gaisawa ya tambaye ta jikin bilkisu ta ce da sauki ta samu sauki sosai ya ce allah ya kara sauki ta ce mun. alhaji ahmad ya ce dr salma daman buguwa na yi in sanar da ku ba zan samu damar zuwa ba sai ranar talata saboda yanayin aiki ya mun yawa amma insha Allah ranar talata komai yawan aikin da nake da shi zan bari na taho mu samu yan uwan balkisu a mika ta wajen mijinta da yan uwanta dr salma ta ce to alhaji ba komai allah ya kai mu ranar talata aika mai yau ce ya ce amin bayan sun gama magana alhaji ahmad ya ce a gaida balkisu da jiki dr salma ta ce ga ta a zaune tana ji ya ce ta gaida ita salma ta kalli balkisu ta ce balkisu alhaji ahmad ya ce a gaida ki balkisu ta ce tana amsawa jiki kuma na samu sauki dr salma ta ce alhaji ta ce tana amsawa ya ce to daga nan ya kashe wayar dr salma ta kalli bilkisu ta ce bilkisu alhaji ahmad ya ce ki yi haƙuri ba zai samu damar zuwa ba sai ranar talata zai zo a kai ki wajen yan uwanki ya je musu bayanin abin da ya faru da ki cikin zuciyarta ta ji farin ciki ta ce allah ya kai mu ranar talatar nan suka ci gaba da hira da dr salma bilkisu ta samu sauki sosai tana iya taka kafa ta taje ko ina to ganin tana iya yin komai da kanta dr salma take barin bilkisu ta yi wa kanta waɗansu hidimomin dr salma ta tafi ɗakin wasu marasa lafiyan ta bata a ɗakin ita kaɗai tana fita bilkisu ta kalli agogon da ke makale a bangon ɗakin karfe tara da rabi na safe ga shi alhaji ahmad zai zo bilkisu ta tashi akan gadon da take a kwance ta buɗe ƙofar ta ga babu kowa ta ce yau alhamdulillah yanzu nake da damar da zan gudu ba kowa bilkisu ta koma cikin ɗakin ta ɗauki hijabinta ta saka a jikinta ha za ta fita ɗakin ta hango littafi da biro a kan kujera ta yi tunanin bai kamata ta yi musu rashin halacci ba ta gudu su zo suna wahalar neman ta ya dace ta sanar da su ɗan wani abu a kan rayuwarta su sha wahalar neman ta ta karasa wajen kujerar ta zauna ta ɗauko biro da takardar ta fara rubutu kamar haka assalamu alaikum dr salma ni ce bilkisu dalilin da yasa na yi wannan wasikar shine ina son na sanar da ke gaskiyar lamarina wato allah ya jarabe ni da fadawa cikin wani hali a dalilin haka mahaifina ya kore ni daga gidansa yanzu magana da nake miki na bar gidan mahaifina ban kuma san inda zan shiga ba Ki min godiya a wajen alhaji ahmad allah saka masa da alheri a kan ɗawainiyar da ya yi min wajen ganin na samu lafiya kuma ina godiya gare ku ke da dr sanusi wajen kula da kuka bani allah ya saka da alheri kar ku ce za ku yi yunkurin nema na ba za ku ganni ba don ni kai na ban san inda zan dosa ba allah ya haɗa fuskokinmu da alheri daga balkisu sai an jima to bayan bilkisu ta gama rubutun ta ajiye takarda a kan kujera ta fito ɗakin da sauri don kar dr salma ta dawo ta same ta ta fita cikin asibitin ta yi sa'a mai gadi ya zagaya ya tafi ban banɗaki da ba zai bata ta fita ba saboda asibitin yana da tsaro sosai duk wanda zai fita cikin asibitin sai ka nuna 'yar takarda shaidar an san da fitar ka. idan kuma shiga za ka yi shi kuma zai baka wata takardar idan ka shiga cikin asibitin akwai wanda zai amshi wannan takardar a hannunka su duba su yi rubutu sannan su ba mutum ya shiga cikin asibitin idan ka nemi shiga asibitin baka da wannan takardar to ba za su bari ka shiga ba ko kai waye dole sai ka koma wajen mai gadi ya baka wannan takardar ka taho musu da ita sannan za su barka ka shiga bilkisu dai ta yi sa'a ta samu ta fice ba tare da wani ya ganta ba. Masaro, Assalamu